بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا غبس كوي غاغدا ita yin sahaba wuce kwanan na rufi wali jizuma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na zan yi dufin su tacin din ya littafi albarka kwanan ilẹ̀ littafi fi ní bàtà yìí tí wọ́n ètàn nàbàtà mọ̀tàsára fi tààrí ìkẹlẹ̀ ọ̀nàfàáhìn rashidi àti ètò kúkúrú yìí etí wọn zàkógún ní náà tó ti ta tàkí àlùmọ́ mẹ́jọ tá ti ń za lóró náà lítà fi wọn náà sàáyé dèjì abdullahi alghamidi jẹ́nubẹ̀ khalid dèjì sulaiman. ajin hidima ya shi ku bayanin na shekanan su ku ga ganda alkhairi amalu abi bakri radiyallahu an etuna shi tociya na abubakar delota etiya alifanci ubala nga manya ba zuya yiwu ga sayiduna abubakar radiyallahu anu su ku bai bayuwiwu lahu a'malun azima wuje tun ci ko shigo sarawai fakad haqqaqa a'dafan akika manufaji guri koji injazat aletun yake mbo ga lalle wani lo wani lo ga tujiro na ji tabbata sayyiduna abubakar dan yana wanda to alkhairi jilo wanda to ko jilo ga rayuwa na sayidu na abubakar ji tarifan cewa washe beton alkhairi shi famba gani bai lamtadun illa sanatai ne e ya guba a shagu da jan wa salafata ashu ceto saguta bai foguwe da babbayanin da ciwo gawo min a hammi amalihi amma ya tuna ji titun sai guda abubakar da lokacin halifanci wani wuyi ma ya liya na jiya to ya wada ya e toko shi yi gando ci ja na shi kena ya farko in fazo jakshin sama usama ta bin zaid in fazo jakshin usama ta bin zaid radiyallahu anhu soja na janabi muhammadu ji shiri ga ta usama egin zaid a lokudan zaidu gudu harifa eguna da zaidu gudu sabit eto wuce annabi alikawali wuce annabi ya kpato a gari labiyawa ga usama shi soja ji ci lokuda amma a ajali annabi muhammadu gobe ta fala da kunna amma zuma a ajali annabi sai duna abubakar atun na tabbata wasu soja na yi shi ga kyan da zanabi muhammadu wani wanda mai tunci ko ibn e, anabi soja na ji shiri kabla wa fatihi kafi wajen ajali na wa ammar alai usama umar zan usama shi ke wula yi komanda ya wuce usama ne wuye bane wuye bo sai da babban wuye bo ya ziyo usama usama wasu na yi gina ga kika sayidina abubakar atun na darayi har a shikin babu kin ya sha a soja ji shiri mini soja na jawa sun zawuci kwayin sahaba ji fita a shago za ta ciji ke na umar na mu da mini soja na ji annabi ji shiri ga a lokun nana amma soja na ji aifi madina wala ciya ebu eh, ba ta yana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala da ciya ba ta ci wa nabi soja na idan da shi ne a ji kamfin ji da mai ga jurfi na amma la ya madina ala ya madina duk da shi shirin cikin har da lokacin ajiyar nabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar ci goro khilafa zuma ya nabi wani allahu akbar to wasu da mini na jaman na jinnan sahaban wani laya sayyiduna umar aibuna a ga na nabi ya da mini ya soja na jalami tuziyo usama amma na nabi jajalina wula وغير باعي بناية صحابة دور صحابة وشكوشي دبتي أبو بكر وعمر مو تكون تشكو بي كويتي محمد الخميس مو تكاي تيا جمعنا جاي تينا ويا صحابة نبي نو صراوي مجارد صراوي وغاي لتار نوتي حقبة من التاريخ توكو جنج بي ليش سيدنا أبو بكر يا عمر يا عثمان وتفيق لويا لويا لويا, لويا. gini aibu na ya sayidu na umar na ga wula mai tuziya usama lokuda annabi mawuli da tashi zai ya lokuda bayani kici mai sun na jijan a ga sayidu na abubakar na yi shi kan gana wabi ne ga musaidun sa wai bu shawara da wa yawon so kokarin da ma na ji bici ci da ya gi ya sahaba ji yana yi wasa da gaba so kuka wuce ga lokaci na Abu abubakar wube go khilafanci na labara da Abu abubakar ya zai ji jiridan annabi ya tsani ne mai wala musulunci wuce shi ya jiga bai wuce faruwa ne ji da ajiyar annabi ga kayi shiri kunna ne ya a ji danar lokin ya sha mana yi fata ali na musulmi gaggan zanda da ci ci ga ji musulunci na gane ila wuce waye da ya zo na ya bugu galaciya bai soja shi ma da wuce sai na abubakar gula ya kunna futa ala ya ji abubakar jijiri da na bai zo biya wucin agada alim nan sai dina abubakar izini wa gangar usama ya ce sai dina umaru ga wagulo kuma ga wani ma izini ji usama izini ji usama wata shikin ya sha wata shikin ya sham na wakatala katala man irtadda min kabilati qada zai yi jin ridda ta ce kabila qada a za mu ci guda je mu be ku be ar abici da ya ne ga daumatul jandal na usara usama madakin wuce aro da tisha be kun da tisha bai kun bi kafa kafa yin shi na yi ga mutane ituna annabi muhammadu dauna luyi jawanin ya tunna bi zai ji sai guna abubakar guje ruwa ce ridda wani ma da nasara ita jama'a na ba majibaji bi aminci bi gani maji fushi ba a ci a gala da kunci ba amma da nasara ake zai ji da. wani ekunna na nabi muhammadu ji shiri na wato a wucewa gwani a madai nasara to sai zai ji bejirin da zuma zaliya nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam eto ci ko ba shi na sa'idu na bakar lona yi ga ya farko yi ki kiyo ya soja na nabi ji shiri tun wula jana zaliya nan a wucewa gwa a cikin ganci cije wuya zai ji jirin da wani zai jiri da na guke da gu babu kin ya ka zuwa abu masu yawon zala wani gifan yi wani gifan yi tun bai ya nabi ya zai fai jiri da musulunci fai bai mawa labarin ya jiri jiri da na wanda bai bai daula ya musulunci na ga madina ya dukota ga da wani musulmi shi kan ga ibn babu na nabijin tabbata ya daula na bawuya wani ji maka ba ibn maki yi ba zai yi jirin da na cakeci wuta zai je zai jirin da yi ke wa waga a an yi islam musulunci na mi gwami wani a jini ya ji da ga gashi bakin yi wani ba yi rida ko be tun ko be pankorotai wa ga ne a ji ko wu gwada ya ba wa ga wuta ko kwaye ga musu da ba su yi wa bu fata in ji zikirin da na fuska wuta jama'i farko shi a ga alikici ba ga ada ila ibadatu lawsani kuti na shi ya ga wuliyana na go musulunci na ga jama'a ga da wulanci kuti ena baci ittaba taba nubuwa zai ji tiya kan ga ga annabi so kwayo na za mu shiga alaba ya to kin do ga uzagin da cikin ya kaduna ga annabi so kwayo nzagi zagi e ɗan rufayo gwamnan kaduna ga gamusu ngalawa dokar na cici religious being ete zandoro na titiya bai ga addini ko bai suna addini na su ga registration ji a ya izini ya wazi ji kashe zandoro a gadi kungiya na jigoyi ke na bangaren kafin joto ya musulmi ga ke gendoci na ciya rashi ciya sallar nasar kawai a gata ce abu ga yi buza irin na jigabu alamata ake ya bana yi daji ji wa wuyayi ci ga musulmi ya yauci shi ji kaya wallahi tallahi e zabe ya to yi gidi sama yi zawon biga ga hukuci kuti inda ba ja ya tishi mashina bugo ya ga kan yi waya na marji ga alaman dorowa daga da da addini ba wato ne zawon gida kuma da maji dai ne zawon gida cikin guba ga yau an yi zai na zawon gida ke kuna majina zai yi zawon shi na ɓata addini na ma wa? zai yi zawon gida na tun zamanin sahaba zai na ji farore a ga annabi su kwa annabi maji shara ga iza cin ya dai zuma ubu a ji dawayan annabinci musailama tiya zamani annabi ga annabi wani musailama turkanda to zan da ci bi tu zan ne wani zan dole ga da ji ga annabi inda cike zuma ya annabi na toci ga yi gaga walakin rasulullahi wa khataman nabiyina nan zan na ji kiyo Allah da wuta ibn qur'an ga annabi na ga yayi mifinci annabawa yo annabi so ke ga hadisi na ta bino ga la nabiyya ba'di annabin do rodda ba be zuma ba e ko e ta ci mini e be jijiri dana wugayi adeje manaji istamara ala al-islam atatiya eto musulunci walakin na wajahadu zakata wata awwalu ha amma a gazzakawa oji wajibi ta ta ba wajibi ta ta ba zakatu wata awwalu a ce aya ne ga ya ce zakaya wani ji fasara bodi ki fasara bodi na juna ƙur'anu ga ga hudun amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu annabi gwaza kabiyayi gwaza kabiyayi kullum amwalihim sadaka daga dukiya da gwaza ka zakayo zakayen gicilaci zakayen dabba gobiyayi kije ma na jima ga annabi ya ci ga soci ga ngwa zaka biyayi da mun sha ya ya zaka biyayi annabi ya tsani zaka ya dabba ngole ri daga soci mu domin ya rukuni jiya musulunci ya so jama na jirin da na yi ga hajji bukin buta adina ji kuce a jama yi wona adina ji zai ji ga annabi a yau na taimito na ke ba wa annabi lugwanin a madina ji na aya zarka biya ne a ga zamai annabi kawai a tare a ga aya zarka amma zaman dabobi na aya zarka da ga wakad arsala alfariku salis kungiya ne ta ci na jiga da yadda bobiyana a jama'atun an ci tsatace babu da madina na da jaya wa alifayin cuci su kusa idu na abubakar a dacin madina a da ku e madina cizi da ba zabi a yi ciki bu etiyan alina da baku bane ke biya ya yi zaka biya ne adda bai ba za ku yi madina ci amma abbas ya yi abdulmutallab na inda giya nabi na data ce ya zaku na jalo ba da ba lijaci a na ba gato adijin ma dan ta ce sahaba ci kojo na je da je gani bi jemma na je tiya ina bebe ina ngai zakade aya ya biya abaza ita alamar wucin gamiyaje gamiyaje udazar a yaje usaidu na abubakar a yaje umar abu ubaida dabo salimu ya abu zaifa dabo to za ko tacin sahaba jin amma ba ba zanna tuna sayidu na abubakar jiya da yana tsaya ya zaka bayanan waje zuwa bai ga wuciya har ufe ga ganda yi gan wallahi mana uni iqalan kana yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jahatuhum alai gami shi kuti galbe toci jemma na jiga ya zaka bayanan abike aga nan yi wula yi wore itacen yi na agula aka ne na laya tuciyar sokona itiyar zaka wani a ciga lauya miya wallahi ne abuwa ko ti ga wuce ne abuwa kun ne alawagwa ke ga yau ba ba san na tuna zando bebe ra'ayoyi na saiduna abubakar wajen su mai yana wana a da yaji musulunci a ma zakatu ya biya wuji zumaya sai na umar wa ga ganda sai na abubakar ga o'o oh, oh, kya ta ta wace aguwa kuna eti zakana ga ya biya na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maga umirtu a ukatila nas ajimi foro gami guza wangiji ku shine kulu da ila illallah lokaci na amma milagwan wa lokaci na agaibejin la'ila illallah wani faman kala la'ila illallah zandoro gabe la'ila illallah wujina fakad a sama minni na sahu zannati tacin sabimi wa ma lahu illa bi haqqihi wa isabu ala Allah dukiya wadi su ta ya buya sai dai ya ci hakke musulunci shari'uma da gwatocin sai duna umar wani jizishin sai duna abubakar ya fi bu daga jina la'ila illallahu da mai abona ga kuma kuma sai duna abubakar shi su mace su an ga wallahi laukatilan na man bai na salatu wa zakat wallahi za ndoro na ga sallah bai zakai gana ga waji sallah mawa ya zakana ya gunkun fa inna zakata haƙul mal ibn wani zaka ya haƙi wuyo wallahi lau mana'uni ina kan da katartuhu ala mal'ihim a diga kanan yiwu wuda gigila ka nemi agwa ko ya tiya duka na lauka na don na gara yin sa ibn abubakar ta tubu ke ne musulunci fa waye ga waye ga zandoro a ga tufari farilan da ci be ci ya wa ga waji sallake zaka ya lugwa zaka ba bada min ya ake wuce ko ne kagwayen arziki musulmi jina kuma ke yi rukuni min rukuni je musulunci ibadu yo ya ci tashi wa ya ja na ya lotu musuluncin da ce ga ya ya zakana ya ga yanda ci dara ya tun da ci ce yana a'a ya lutu musulunci na lo bayani udkhulu da silmi kafa hadde na ya lugwana sahaban da shi mafele ga olala marin na mai sauki wuge ga ga ko ya baki bo e ba zakan na sayyidina umar ganga ya khalifata rasulillah ya wani halifa ya tuce su kwana ji sauki ya zawon gizi, lugu ya ci zawon gije alagu ibn wale ganna ne wa ji faruwa da nawa gatiya jama'a musulmi jiya ji sauki ya ji sauki ya sayyidina abubakar fe ya sahaba wuciko sayyidina umar je gara jautu nusratak nifa ina yi guri mina ina yi guri mina wacce miho da al'amarin nan wajikta ne bi islanika wa magwawa ete kibo ete zumatu na tsoho biya da yi na mile zumatu yawa mai waga walau feza tumi zuma ete al'amarin kunna na mai wangu bai zai jilu zakka ne. wanda yi zai gwe makatun musulunci labiya na yawa umar kyata ta wuce biyaje da su ci da mini musulunci wani hmm? wanda ya gawa ya ba na addini ma gumiya na ki wuce jaga yin cike mini adini on madara ya wani ebe ne tun da ce addini wa ke da na bisa zakana ga awa ne wawana tuciye su ko ga sallallahu alaihi wasallam illa bi haqqiha zandoro naga kalimatu shahada jina rayuwa da tutsa duki ma da tutuwa sai dai haqqi naga tati wala go wa min haqqiya min haqqi jawama salla bu iyayen zakka bu wallahi law khazalani nas lau khazalani nasu kulluhum la jahatuhu bi nafsi da zawan gidi fata zai dike na ga gwawa ga tuni zuwa titun na ba ngami fa ni ja gwa etia de tita chimi ni to bangi kawai ne ake sai gwawa etia zakan nan bi agwa ni da zakana a ga ya yi shiga ila lugwa ni to zuma da mara wuta wala cin lebalo izaci jina wannan sai na abu umar lega gungun na gaci musulmi jigan bugu ila jiki wa ila lugwa ijin bai sauki biya sai na umar maga da shi zuma ibn musulunci agu ya ne tu musulunci ma e wake ibn go da agu ya ba go nga yi zan da rari yi na zandoro na annabi na gugu zakana an ji faruwa zamai sai na abubakar na ma lugwa bai wuce kai so yi bai zakata ciwa Allah ba mai gaya a gaga wa jiki ne ni zaɓe a nabiya a mai gaya a mai gaya ga wakat azara abu bakrin radiyallahu anhu kitaban ama wajahahu ila al-murtadin wa fayyana ka wasika wasika ya bayani Allah da ya zai jiri da patana fi anhayil jazira kiyan larabawa jona bandoro hafi na zandoro zai gaza jiri da na ga ciguta na jira ya zakana na jami'tu tuzan da shi bai ne bi boyna bai na shiga bai na shiga kuta ya wani sai kawo sika ga lada ya bayani to ci jife sika lokin na ji da soja ji pezuma alawasi kan na gbaya ebode a ja biya sun gaskiya ni ya dama ni ya lokaci kafe kuma biyu ya ni ya dama na goyi na so aji lura bai wasi min ne amma cin ci tafi halibai halina ta ci wani ebode inda uzuri na ya taya sokuna kere ya yi fatuna kafe ko bena egyaza wangi ci lokin nan wani ga wace ga yi kuma bi ra'ayi ga lokin yau gogo ne sayetu da na ne sayetu ko fi kala daya wannan ga qur'ani ga ma kunna mu'azzibina hatta na ba sa rasula yaji zaza ba sai ga tuci tufi jakin bai jajiri da pata na wasi kala a aji shiri ko dai a jabi a tuboro na mai yaga a bi a tunan koma iji shiri ko bai wuce ga karshe fa al'amarin na fa ga zafi fiki bo e eh, ku soja musulmi zai je zai ji gotika mini zai ji ga annabi yau na? bai zai ji jiri dane abin je da shi abin je da shi e kunna zan bai be kabuwe Allah ba biya wucin a ƙarshe da a gada kuma bai waje na guyanniya ne amma fitinan nan na kun gada ba bai waje na sai ne da zuma na gwakwa zai ji jirin danar bata ajiye ji musulunci zai ji sakwa na bitun ba bata a ci jirin danar ya dana ya yi gunan ba koyan ne ajiye ke akida wuce lugwa bai ba su musulunci to na yi ikun wuce ko baci na zilo na sayidu na abubakar nulo ta alifanci wani ya farko sojan ya usama ji na na biji shiri to lokacin eh, rayuwa na wato wuce lo oke ogun zai ji jiri dana da ikun guba to ila ya tacin ne جمع القرآن كوكو يكنو كو قرآن يكنو زامي زايا كو قرآن يكنو زامي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن الكريم وانت من يتو تشكو نجولو علي حليفا شوينا لقد كانت هذه الفكرة من أمرا بن خطاب ga fahimta yin alakur'anu a kwaya kan aga wagar daga ba su yi bufetin yau waga mai umara bin khattab daga ba sai na umar mai yi khattab nan un galla ra'ayin na biyu fikratun sadida ra'ayi wangi akhraj al-bukhari fi sahihi al-imam buhari wala hadis bi da sahih al-buhari daga bayan sahabanci wuce yi ga zai da giyan sabiti nan wace wuce ga dai yi man na je ko kan amma sahaba na lagan na bena yiziyo zai da giyan sabit zai da yagiyan sabit radiyallahu anhu iga dai zai da giyan harisa na annabi je a sallallahu ga ma usama da dai zai da bunu sabit dan ne man koyar sahaba jo da ilimi te annabi juya ga magogan da ilimi gogan wuga wuga arsala ilayya abubakar a siddiq zai da yake sabitu ga na abubakar tu zabe bawo yi za gaskiya ko na ba da maktali ahlil yamama ya kuya yamama ci ji faruwa zuna ya kunya yamama mama. Fa'iza umar bin khattab indahu mitunama midatu na umaru shibubu in sayiduna abubakar na gauya waye da mina sayiduna abubakar sai gabe mi ga inna umara atani faqala inna alqatla kad yau yau al mama sayiduna abubakar Musa, so shi na be ba mi ga rai fa rai gi daza wa pogwa sarawin efo na abubakar ya e mama na bi qur'anil qur'an zai ji ku qur'anu fitina أواسروني كي ماما وإني أخشى إن استمر القتل بالكراه بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن سيدنا عمر غنغا أو زيدي القرآن قرآن فتنة يكون kuma su daga ire kunna wuga ci gaba ce ji faruwa a ce dai zai ji ku ƙur'an fitina hu hiri na wuji faruwa ya kwaye ma mauna adda kun da an ci yuga yi mawaki na da na kun ci a cike gyara hiri ken da na a gijan ma na jirayi zai ji je ƙur'an fitina ken da na gyara ya kwaye ma mauna ga o oh, fa ya zabu kasiru min al-ƙur'an wa ku ƙur'an wa duda ibuna zai ji ya ci gabu fi a fina kaba da nan doci ci jawa bogo umaru yana mi lena mi wabe wata shi ya musulmi ji an tamura da jami'il qur'an wajen zai yi da qur'an fi ta wani foro alama kwaya kan alama kada da nan yau alama kafi da nan yau to yamma musulmi shi santun da ci na shi yan sahaba nabi muhammadu jimi sun hango tubu na musamman za ko gunin na bidiya wuce yau kashi wuce bidiya wuce bidiya ibana nabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidi ya mai tukpa ne ganda ya bayan sahaba ko wannan za gunin na normally a shiga ji shawara nisu sahaba da jike ne kpata shahadi biyu hago tubu ibana da zai zai la na je hujja ga adida ma ji yando ci na wurin ga ka qur'ano a kaufi da nan ne zamaya annabiya sai zamaya abubakar to annabiya ya order ga ila me tuena sahaba wuci ko ne bi so ga go tuba mi so ma go tiya ko ko kai qur'ano bogo za alkhairi da adam ne zai da nan ga yi sai na kabo yi bin da tungo ciye a bi zuwa abeke yi wule eto yin sahaba jona yi kí yan yi ma ana alaihi ma wa sahabi idan na mita tubu na biyan sahaba miji ikuwa gadawa gato walam ya zal umar yuraji'u ni hatta shiraha Allah sadri sai bi na umar mai jini lobe shi da miyaciyar al'amarin nan har da lokaci <coughs> eh, na soci bai goye gbami ya wani wasu fele ga kyatata ici lotun na annabi ma lotun na na gugu fe gugu bai miye lobe shi har da lokaci na soci bai goye gbami ya tuwuci nan gala bai gayi wa ya bai da nan da gwada wadda mini zai ji da ƙor'an fito wadda bogowai na sayidu na umar lena nga mi sole ya wuce wa amara zaid bin sabit fajama al-qur'an min al-asabi wal liqa wa sudur rijal fe jin zaid bin sabit ga ina mai wani al-qur'an ko yakan umaru shaurawan giwa muna yami ma so ci bai zai daga babu daga al'asaba al'asabu gai kiyan jamu yoyin al'asib al'asib gai lankayin dobi na jau fin yin wuce shi gabon addamini bai ja ta ƙur'anu ba ne na ji babba wuce kwata nan ukuri a caga al-lihaf lihaf mai jamu ya kalmaya al-lahfatu Nga yi ke kpa ganbe wa waga hajarun abiyad aridun raƙi taku boku na depe na ci ke dana ta taku na boka kasarawa na a kaya ƙur'anu ba da nan na jiro wasu duru rija ganbe na jiri za yi kufi ya gbọ wani yi ga kur'anu kufi ke kacin ga yi gbamma wani fi zai fitiona fito na ga di ba ka ba fini jona ke fini dobi na jona ati gaga bai na ji kaba ta kowane pata a ci kuwa ati a ci kafi babu da nan yau a ci kaba da nan yau to ƙur'anu da tusa da shaurayen biyu shaurayen sayidina umar sọkú bẹ bọ suku ga sọkú alkhairi bẹ alhairi nga ba su ya bẹ gadan ekin ni kini sayi na abubakar bẹ lona gayi alfutu hatul islamiyya ekun nujin sahaba sai lalo kinkinji musulunci fai gadan kinkinji wani nga ya tunye ni cina ya bi gadan baku wani gurgudu ne ba social barbe da ga cimci na social fagen bayan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك